jama'a barkanmu da warhaka muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma si na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jan mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 29 ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata inda muka fara magana akan wasu daga cikin sunayen gargajiyar Hausawa mazauna ƙasar Ghana. ke zara'u masu sauraron mu muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma zauren tattaunawar mu inda wakilin sashen Hausa ya tattauna mana da masana akan wannan batu. Sai dai kuma ana iya sanya wa mutum suna domin a gano tushensa kamar dai Alhaji Alin Tufa. tufa dai kowa ya san wani gari ne a Kano. To hakan na nuni da cewa Alhaji Ali tushensa ita ce tufa na Kano. sauraro za mu fara shirin ne a birnin Kumasi. Alamun Kumasi na ƙasar Ghana kamar yankin Hausawa a Najeriya ne. Ana amfani da wasu sunayen gargajiya na Malam Bahaushe. Suna sanya wa jarirai sunayen dangane da yanayin haihuwarsu ko wani matsayi da manya suka samu a rayuwarsu. Sai dai kuma ana iya sanya wa mutum suna domin a gano tushensa kamar dai Alhaji Alin tufa Tofa dai kowa ya san wani gari ne a Kano. To hakan na nuni da cewa Alhaji Ali tushen tushensa ita ce tufa na Kano. Wakilin mu Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin tattaunawar da suka yi da masanin tarihin zango a Ghana. Sannan akwai barau. Barau shi kuma wanda aka haife shi ya kada shi kaɗai ya rayu. ma'ana cikin eh, iya mahaifiyansu duka shi kaɗai ne wanda ya rayu. to eh, to wannan in ka diba eh, ya fi nuna ainihin fassara sunan shi kai tsaye barau wanda Allah ya bari eh, to sannan akwai inuwa eh, shi kuma wannan eh, alal misali lokacin da aka haife shi eh, ana da wadata gidan nan akwai inuwa mai abin nan kuma ana fatan in ya girma zai zama mai duba gidan ko kuma mai ba gidan nan inuwa sannan mai lafiya eh, shi kuma eh, eh, yaron da aka haifi ya girma bai fai yawan ciwo ba saboda shi za ka gan shi tsayayye mai ji da lafiya to in aka yi ma wannan wannan suna za ka ishe wannan abin ya ɗore mai lafiya. akarar kula kafin mu ci gaba da ainihin wato sunayen da ma'anarsu hmm. eh, waɗanda ka ambatan ga kusan eh, kashi fiye da casa'in duka baki ɗaya muna da su a nan kuma shi. Eh muna da su a nan kuma shi. Eh, da yake kasan zamani ya zo wasu daga cikin sunayen ba a sawa. Amma da can an yi wa'annan mutane kwarai masu wa'annan sunayen. Eh, ni na tashi na ishe wasu dewa daga cikinsu da wannan sunayen. Waɗanda ma ka ambatan ga hmm. yawancinsu suna nan eh. Eh, suna nan raye kuma ana ci gaba da sa wa'annan sunayen a nan kuma shi. Haka kuma mai goro kafinta sunan ainihin mai cinikin goro ya Allah wani kaka daga cikin gidan aka sa yi wannan suna saboda shishe a yanke shishe zama a yi mai lakani mai goro haka kuma mai rago eh, ka gani eh so eh, suna guda da bai cika yawa garin gaba shine karka wasa amma ko na taba ji garin ga karka wasa adalla eh, wanda ka ji nan ina ganin shi kadai ne ma'anan karka wasa bai wasa cikin harkokin shi bai wasa cikin harkan addini bai da wasa cikin harkan Eh, tafiyar da lamura saboda shi kaka zo mai da wasa ko me ka faɗi gare shi ba wasa ba ne eh, to ba ma'ana karka wasa kenan kaka yi wasa da lamari eh, to ire-iren shi karka wasa da ka sani alhaji umar shi ne kawai ke da wannan sunan nan amma suna ne na gargajiya na hausa ne mai abin nan kwarai to sai abin nan cikin manyan garuruwa da na ambata ɗazu a eh, cikin manyan sunaye da na ambata ɗazu akwai kamar misali eh, abin nan eh, sarkin bori kasan da akwai 'yan bori nan kuma shi to da suka ɓace lokacin nan sarkin bori na ƙarshe shekaru alif da ɗari tara da sittin da tara Allah ya mai rasuwa eh, shi kaɗai ne mu wanda muka sani sarkin bori nan abin da ɗin kuma shi kuma yana da magani na eh, gargajiya irin na cututtuka yana taimakon mutane kwarai eh, to daga cikin manyan sana'o'i da aka abin nan ɗinsu kaga muna da unguwa da ake ce ma majema nan kusa da rafin nan na falele falale da muke faɗi ainihin hausa ne ma'anan falale kamar mu ce yawa mas in ji bature akwai falalen dutse ana yi cewa falalen dutse inda kaga duwatsi sun taru ga sunan gundun manya-manya eh, eh, eh, dai wanda za ka iya hawa ka tsaya kai amma suna da yawa to ana ce mai falalen dutse haka kuma akwai falalen ruwa inda ya kai wajen nan yakan gudana da ƙarfi to ganin wannan su kakanninmu suka sama wannan suna eh, wannan wuri falele. don in ya kai wajen yadda yake gudanar nan kuma akwai duwatsi daidai inda ake kira falalin nan eh, ni na tashi na ishe su. to don haka eh, wannan wurin ainihin sunan wannan gulbin abu-abu river gulbin abu-abu to amma daga daidai wurin nan inda mutan zango hausawa suka fi yawa shi aka samu wajen falale to kusa da shi saboda ruwan nan majema sukan zo wajen suna aikin jima don su samu ruwan da za su wanke fata eh, ya kasance yadda suke bukata su yi jiman su su kare shi aka kafa majema so sunan unguwan majema sana'an da suke yi jima su kuma masu sana'an majema. Kasan eh, suna falallin ga kusan ya fi shahara fiye da abubuwan river. Eh, kuma falallin ga yanan ku eh, halishi ne na Hausa. Na Hausa, kwarai halishi ne na Hausa. Dalilin sa wannan sunan da mu muke yawan kiran shi, ya sa su a santin ma yanzu haka suke kiran shi. Shi ya sa gada da ke wurin nan ake ce mai gadan falale. Ka gani, eh, to sannan mayanka ka san unguwan ake ce ma mayanka mayan kuma mayanka kuma hausa ne tukuru to mayanka na farko da ke eh, nan wajen eh, layin french line idan eh, aka fara yin mayanka wanda ya ɗore sosai to da ya zo ya kasance tsakiyar gari sai aka tada su aka samu wani waje can kusa da kasi aka aka ja kafa shi sa mayankan eh, wacce kabila ta kafa mayanka hausawa suka kafa mayanka sunan mayankan ma da kanshi ai hausa ne ma'anan shi abbatuwa simple ko slaughter house gidan da ake yanka bisa shi shi ya zama mayanka amma kafin nan wujen akwai ƙanana ƙananan mayanka daban-daban har su akwai mayanka nan bayan gidan sarki akwai mayanka inda to ganin haka lokacin turawa da suka zo sai suka tattara duka aka ce a koma can sannan aka tada garke da ke nan wurin kti eh, nan wajen yalwa gaba da yalwa kaɗan aka tada garke da ke wajen aka koma kusa da aka yi babban fili aka sassa karafa daidai yadda za a sa bisashe wurin nan so garke kuma ya koma wajen ga garke ga mayanka eh, to ga turanci suna ce ma wajen kral garken nan kral kenan eh, mayanka kuma da aka yi na zamani shi aka samu suna abbatuwa amma unguwa in za ka ce in maka ce za ka mayanka ba ba wanda zai mota ba zai gane ba saboda shi da mu da asantin da kowa da kowa mayanka ake ce ma wajen. na fahimta kusan akwai wasu kalmomi na harshe na hausa da gaba ɗaya ma nan ƙasan an fi amfani da shi fiye da na turanci ko ba haka ba. Eh insha Allah akwai manyan garuruwa musamman daga arewacin Ghana da suke ɗauke da suna sosai sosai na Hausa ne don nan Hausawa suka fara zama. Alal misali Salaga yanzu ya zama babban birni ya zama eh, eh, gari ne wanda yake eh, yana daga cikin district da aka abin nan to salaga hausawa suka kafa kuma yana da dangantaka da gadan sarga da ke kano ka gani bayan shi akwai eh, zangon makeri shi kuma yana cikin northern region wato eh, jihar arewa ta abin nan eh, sannan akwai birai birai <laughs> akwai turmi sannan akwai gidan turu duka kaga wanda kalmomi ne na hausa da aka kafa idan ka ɗauki ma tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaba tattaunawar. In ka zo nan kuma kudancin kasan Ghana akwai kasuwan garba wanda muka yanke muna ce mai kasuwa kawai. Sannan akwai tunga, tungan malam ne ake ce ma tunga wurin nan Fulani ne suka kafa wurin eh, lokacin da turawa suka zo suka bari suna keɓe bisashensu eh, kafin a shigo da su gari. to sai wurin nan ya zama tunga tungan malam ne wannan kuma kasuwan garba eh, eh, sannan ga fadama yawwa tsohuwar fadama fadama har yanzu fadama ake kiran wurin eh, to lokacin shugaban kasa na farko dr kwame kurma shi ma ya so hausawa mutanen zango kware daga nan wajen birnin accra sai ya ga kowane shekara lokacin damana wurin nan na caɓewa da ruwa To su kuma Hausawan da ke wajen dama haka suke kiran wajen fadama. Akwai zaben zango akwai fadama. Akwai kuma tsohuwar zango. Sannan akwai eh, eh, eh, abin nan zangole To zangole ne nan wannan turawa suka layin zango. Turawa ne suka ƙara ne na ya zama zangole To don haka nan fadama ruwa kan mamaye wurin nan. to shi shugaban kasa kwamin kurma sai shawara da manyan ya ce a'a za mu ba ku wuri mai kyau mu koma nan gaba wurin nan ba za ku iya zama ba to sai aka ba da kusa da abeka shi aka yi new fadama sabuwar fadama to har yanzu tana ɗauke da wannan suna. Wanda limamin kasa yake ke sa'anan malar Redwan na eh, sashen Hausa na murar Amurka shine ainihin sarkin zango na fadama. Na fadama madalla to kaga na wannan tsohuwar fadama har yanzu haka ake kiranta. To sai aka samu matsuguna wanda suka fito daga wasu wurare shi suka zo suka yi nan gidaje wajen da koyaushe kake jin gwamnati na son a da su. don da an yi ruwa wurin nan na eh, yana ruwa kan mamaye eh, nan wurin eh, to ɗaya daga cikin sunaye kuma wanda yake shahararre shine sharubutu suna da yake na na hausa ne na gargajiya shehu usman nuhu sharubutu to kasan da iyayenmu kowane shekara in lokacin maulidi eh, kamar wanga lokaci na babban sallah kusan ƙarshen shekara akan yi rubutu eh, na shekara kafin ta shekaran da za mu shiga ga eh, eh, abin nan eh, ciruta da ke ciki da wasu ababa duka Allah ya kiyaye shi a ba mutane suna sha alherin da zai zo duka za a yi rubutu a sa cikin manya-manyan gora ko kuma dacan abin nan ne kwarya akwai manya-manyan kwarya da ake rufewa ana bi gida-gida ana raba ma mutane to ɗalibai suke yin wannan rubutu daga manyan maluma namu na da to lokacin da suka gama duka kowa daga cikinsu ya sha wani sannan a ɗauka zuwa yawo cikin gari nan kuma shi ana yi akra ana yi wam, duk inda ka sani hausawa sun yi zama ana yin wannan dacin to nan wannan sunan nan ya taso eh, a sha rubutu a sha sama <laughs> eh, sha rubutu gabinta fahimta eh. akara kalla mu duba karshe sunayen da akwai wasu sunanan har ila kuma ana ci gaba da sama yara kazalika wani ma sai in ya girma tukuna a samu suna kasancewa halin da ya sinci kansa a cikin mm. mashari ko alkhairi mm. akwai wasu sunayen kamar yadda ka faɗi karka wasa Eh, da dai sauransu eh, suna kamar kusan suna fita cikin yanayin sannu a hankali me kake ganin yana haifar da haka eh al'amarin da ke kawo haka shine wani lokaci mutane da yawa ba su fahimci abin da ake nufi ba ka gani suna ne mai kyau karka wasa kaka zo mai da wasa don shi lamarin shi ba wasanni ciki in kun yi wasa ku yi dariya al'amari da yake na jan ido ne na ci gaba ba a sa wasanni ciki kafin da to amma mutane da yawa ba su fahimci abin ba eh, bahaushe yana da al'ada guda wanda ya taso asali tun lokacin da aka kafa kasashen hausa eh, hausa bakwai da banza bakwai da sauransu eh, wa'annan al'adu an riga an gina su fiya da shekara dubu da ɗari biyar suna nan tare da bahaushe har shi wannan ma cikin littafinsa professor eh, bolaji johnson yana cewa wa'annan al'adu da tsarin mulki na hausa makwabta sukan fito su zo su diba su koyi wannan al'adan nan to ɗaya daga cikin al'adan shi ne duk wani bahaushe ya fita ƙasan hausa ko cikin ƙasan hausa zai je wani gari da bai sani ba in ya zo sai ya nemi gidan sarki ko gidan hakimin garin al'ada ne na bahaushe duka duk wanda bai sani ba yana bahaushe to kai can shi to in ya zo wurin nan ya tambaya shi sakwatawa ke ce makan wuri wurin wanda kake nema duka za a gane inda yake to don haka in ya zo shi kuma abin da zai faɗi ne daga gari kaza nake suna na wane kaza ko ya ce bello gusau ko eh, eh, eh, mamman kazaure ta fahimta ko abin nan umaru sokoto ka fahimta zai haɗa sunan ƙauyen shi nan da nashi sunan So kaga ya bada da shi kenan haɗin wannan sunan nan shine garkuwa gare shi da bai aikata mugun aiki shine abin aminci gare shi da zai sa a yarda da shi to yadda aka yi su kaga hausawa farkon eh, 'yan kasuwa da maluma da suka fita kaga kabilu daban-daban na west africa na yammacin afirka na suka amince da su shi yasa bahaushe bai wasa da kyawawan suna inda wannan kyawawan sunan nan kuma ya taso shine daga addinin musulunci shi yasa ka ga in ka diba laƙani wanda bai dace ba ga bahaushe ba su da yawa ba su da yawa kamar ya sa a sa mai wane barawo a ba su da yawa bar mu zo kan wannan eh, tambaya na karshe hmm. shin kana ganin irin suna da ake sa ma yara da waɗanda ma suke gado haka hmm. eh, yakan iya mai shan wanda an ka sa mai suna ya gaji halin wanda an ka sa mai suna. Eh wani lokaci akan samu haka. Eh in ya kasance wannan yaro tasowansa ya samu tarbiyya mai kyau. Musamman kuma in na sana'a ne an koyar da shi sana'a. Don alal misalin idan ka hito ka ce ka yi ɗan gidan sarkin aski ne. Ce aka ishe baka iya wani abu. dangane da wanzanci ko aski ba ai kaga akwai lamari don wanzamai duka shugabansu ne sarkin aski saboda shi in ka ce ka fito gidan sarkin aski duk al'amari na wanzanci ya kamata ka san abin nan to wasu sukan gada wasu kuma <laughs> cikin zamanin ga an yi watsi da shi to eh, suna da ya kasance na Eh, al'amarin ilimi ne ko arziki ko kuma wani kwatankwacin haka shi wannan ai baiwa ne na Allah eh, in an sa ma suna eh, in ka fito gidan wani attajiri mai kuɗi in ka samu kuɗin kaga kana rike da wannan sunan madalla kamar a ce lawal arziki ka gani an danganta da suna mai kyau amma al'amari ne na baiwa na ubangiji ba dole ba ne don kana ɗan arziki kai ma ka arziki ce ka nema in kuma ka nema sai allah ya ma baiwan samu jama'a masu sauraro eh, Um, muna tattaunawa da Alhaji Abdalla Alim Tufa eh, tsohon ma'aikaci na gidan rediyo ta Rima rediyo da ke Sokoton tarayyar Najeriya. Kana masani ne na tarihi musamman ma na Malam Bahaushe kuma shine sakataren wato fada na mai martaba sarkin zango na birnin kumasin jihar ashanti a nan kasar ghana na san dai a wasu kaman jatau su bizo da dai sauransu sabida karancin lokaci ne da alhaji ya mana karin bayani akan sunana hamza na muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla kafin mu kammala shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a birnin Kumasi wajen wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim. tun yau a shirin na kwalama muna tare da hajiyar rama umar sanda inda za mu za ta gwada mana yadda ake dafa banku da miyan kubewa wani abincin abincin gani salamu alaikum hajiya wa alaikis salam rahmatullah don su ki gabatar min da kanki. Um, sunana Hajiya Rahma Umar Sanda. To yanzu bangu da miyan kubewa eh. ya ake sarrafa shi. Me da me ya kamata mutum ya buƙaci kafin ya yi wannan abinci? To um, abin da mutum zai bukata gurin uh, sarrafa abinci wato banku shine um, za ka samu masaranka ne ka jiƙa in misali kwana biyu haka ko kwana uku sai ka tsame ka je ka niƙa in ka niƙa ka dawo sai ka gyara shi ka mulmula shi kamar yadda ake najeriya ana ce mai kamu amma wannan ba za a tace ba sai ka aje ka gari ya waye zai tsame rogo kuma da ake gogawa nan gana akwai yadda ake sarrafa shi shi ma za ka gan shi fari ne kamar kamu to in ka samu misali shi na masaran kaɗan sai ka ɗiba na rogon kuma kaɗan sai ka gama sai ka dama ka tace shi ka ajiye ruwan zai ɗan kwanta sai ka tsiyaye sai ka ɗan sa gishiri ka ɗora saman wuta kana motsawa a hankali zaka ga yana haɗuwa kana motsawa a hankali yana haɗuwa zaka ga ya zo ya haɗu ya zama kaman tuwo to in ka ga ƙarfin shi ya yi maka sai ka ɗan zuba mai ruwa kaɗan kaɗan ba da yawa ba sai ka ɗan rufe saboda tururi ya ƙara nunar da shi in kuma ka ga a'a yi maka karfi da yawa to za ka zuba ruwan mai dan yawa kaɗan daidai yadda kake son taushin shi sai ka rufe bayan waɗansu mintuna kamar uku zuwa hudu sai ka buɗe ka ƙara tukawa in ƙarfin ya yi sai ka fara kwashewa in karfin bai maka ba za ka kuma ƙara ruwan ka kuma sake rufewa dan minti uku sai ka buɗe ka ƙara tukawa za ka yi kullawa a leda ko kuma ka kwashe yadda ake kwashe tuwo a ƙwarya to ina jin banku kenan ya haɗu to miyan da ake cin banku da shi yana nan daban-daban kowane miya za ka iya cin bankun da shi hatta kuka ma za ka iya ci amma miyan da aka fi cin banku da shi shine miyan kuɓewa shi ma za ka tanadi kuɓewanka ka samu yalo wato gauta kenan ko ganyen gautan in ka samu ganyen gauta za ka yayyanka shi za ka yayyanka kuɓe ɗebe wanka ko ka goga irin magogi ko kuma waɗansu suna cire kwallon ka tsaga ka ɗebe kwallon duka ya ma fi ban sha'awa ka tebe kwallon ka yayyanka daidai yadda kake so in manya kake so in kanana shi ma ganyen ka yayyanka inda yalo za ka yi kuma ka yayyanka yalo sai ka hada ka dora bisa wuta in ka dora bisa wuta za ka dan sa mai kanwa ka dan ka yayyanka albasa ka duba har dai ya nuna sai ka sauke to dama kata da ni tumatirinka tankwa a tarugu mu nan mu cika amfani da tattasai ba a tarugu ne muna ce mai kwakushi to yana da kamshi sosai da albasan ka da citta wato kakadro kenan da garlic in ka yayyanka tumatirin ka yayyanka albasa ka nika tankwa da albasa da shi kwakwishiton da nake cewa to tankwa kenan a tarugu sai ka dora sanyan ka bisa wuta ka kawo manja in kana son shi ja kenan in kuma farin kubewa kake so sai ka zuba um, normal mai fraito kenan nan haka muke cewa ghana to sai ka dan soya shi da albasa ka kawo tumatirin ka zuba ka soya zaka iya kurkula kifi da dawa duka in kana so zaka iya sawa in baka so ba dole bane ka sa magi daidai ɗanɗano yadda kake so in ya haɗu wannan dage-dage ya haɗu dama ka riga ka zabge naman ka in kuma da kifi zaka yi amfani da shi sai ka zuba a ciki kin san nan muna cin kaguwa amma ba kowa ke son kaguwan ba to nan muna cin kaguwa muna cin katantanwa duk in kana so kowane kifi kake so zaka iya sa haka kowane irin nama kake so zaka iya amfani da shi to sai ka zuba ka dan rufe ta fasa saboda yayi laushi sai ka kawo da faffen kube wannan sai ka zuba a ciki eh kaguwan so da yawa ni haka ina gamawa ma da nama ne in zabge wasu kuma suna zabge shi daban duk yanda kake so wasu kuma ma ba sa ma zabgewa in wannan dage-dage ya haɗu sai a zuba a ciki a motsa zai kinga akwai magi akwai daddawa so waɗannan romon duka za su shiga ciki yasa in kin zo ci kina zuƙa kai hmm. to kin dai yadda ake in ka zuba wanka kaɗan ya ɗan tafasa sai kaɗan sauke tambaya na anan shine idan ka yi dage dage wato ka haɗa shi miyan ya ɗayin floki ne hmm. idan ya soyu sannan ka ɗauko kube wanda ka girka kan ka sa kubewan za ka zuba kifinka da nama kin gane zai tafaso da shi ne kin ga romon su daddawa kayan kamshin zai shiga cikin naman ya dahu da shi sannan ki zuba kubewa don in kin zuba kubewa naman ki bai laushi ba ya dade kan wuta zai tsinki amma kin ga in komai ya haɗu cikin dage-dagen komai ya yi taushi ya haɗu kin ga kai wannan dage-dagen ma zan iya cin shinkafa da shi to lokacin zaki kawo kubewan ki zuba ciki sai ki bari ya ɗan tafasa kaɗan ba da yawa ba sai ki sauki miya ya haɗu kenan. masu saurare abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa zahra aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. yau yara suka a gaban su ba za su bari